أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيق بنكرات من لتاف القوائد المطلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمحمد بن صالح العثيمين كو أثيمين ألا يجيك أصل رحمة za mu tashi a shafi na sha bakwai akan ƙa'ida ta bakwai mala ya ce alƙa'idatu sabi'a ƙa'ida ta bakwai da take da alaƙa da siffofin Allah da sunayensa mafiya kyan sunaye ita ce al'ilhadu fi asma'illahi ta'ala bauɗe wa daidai game da sunayen Allah maɗaukaki da ake samu mala ya ce abin da yake nufi da al'ilhadu da ya fara furtawa a wannan ƙa'ida huwal mailu biha shine karkatar da su sunayen Allah da sufofin nasa amma ya jibo fiha gabar abin da yake tilas game da su ga abin da yake na lallai game da sunayen Allah ko sufofinsa amma a waskatar da wannan abin na lallai zuwa ga waninsa wa huwa anwa' yace waskacewa daga daidai akan sunayen Allah da sufofinsa samfuri samfuri ne ba iri ɗaya bane al'awwal samfuri na farko an yunkira shay'an minha a samu wani ya masa wani suna daga cikin sunayen Allah ko wata sifa daga cikin sufofin Allah to anan ya waskacewa daidai akan sunayen Allah da sufofinsa. aw ma dallat alaihi ko kuma mutum ya zamanto ya wato abin karkacewa abin da sunayen Allah da sufofinsa suka suka nunar min sifati wal ahkam na sufofi da hukunce hukunce kama fa'ala ahlu ta'til kamar yadda ma'abota lalata sunan Allah da sufofinsa suka aikata min al jahamiya na kungiyar jahmiya wanda suke bin jaham bin safwan wa gairihin da wasu daga cikin kungiyoyin da suka waskacewa daidai game da sunayen Allah da sufofinsa wa inna ma kana zalika ilhadan mala yace hakan ya zama wa daidai ne jubil imani biha jubil imani biha saboda tilascin ba da gaskiya da sunayen Allah da sufofinsa wa bima dallat alaihi da kuma abin da wato anin suka nunar min al-ahkami wa sifati na wato hukunce hukunce da sufofi alla'iqat billah waɗanda suka dace da Allah fa in karu shay'in min dalika musa wani abu daga cikin sunayen Allah da sufofinsa da abin da suke nunarwa mailun biha karkatar da su sunayen Allah ne da sufofin amma yajibu fiha game da abin da ya zama lallai a game da su so da aka duk sallah aka faɗi wata sifa daga cikin sifofin Allah ko aka ambaci wani suna daga cikin sunayen Allah to abin da sunan ya koyar ko ya kunsa ko abin da sifar take nuni a kansa ko ta kunsa ya zama dole ka karɓa ka yi aiki da haka ka ba da gaskiya da shi amma daga zarar mutum ya karkatar da wannan suna ko sufa daga abin da take nunarwa ko suke nunarwa ya zama to ya tafi ga wani abin daban to ya zama mulhidi ma'ana mai karkatar da sunayen Allah da sufofinsu daga abin da ya kamata su zama akai ko daga abin da ya waje ba su zama akai mala ya ce iri na biyu daga cikin karkacewa a game da abin da ya shafi sunayen Allah da sufofinsa أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين أساموني يسن يسونا سنايا ألا لسفو فنسا أكن سنا نوني على صفات أكن والسفو في تشابه صفات المخلوقين wanda سكي كمال da أبا ababen halitta duk sanda wani iwato ainihin karkatar da الله ya ɗora su a kan sufa ta wani bawa daga cikin bayin Allah to ya karkace game da al'amarin sunan Allah da sufofinsa saboda shi ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa da kansa laisa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir babu wani abin da yake kama da shi kuma shi mai ji ne mai gani jinsa ba irin na bayi bane ganinsa ba irin nasu bane duk da suna gani suna ji amma nasu ya sha bamban da nasa daga inda bawa ya samanta Allah da wani bawa daga cikin bayansa a wata sifa ko suna to ya karkatar da sunayen Allah daga abin da ya zama lalle ya dora su akai zuwa waninsa kama fa'ala ahlu tashbih kamar yadda ma'abota kamanta Allah da waninsa suka aikata wa zalika li anna tashbiha mala yace domin wato kamanta Allah da wani ma'anan batil ma'ana ce wacce take batacciya ba ta daidai ba la yumkinu an dulla alaihin nusus ba zai ba a ce gundarin dalilai daga Allah ko manzo sun yi nuni akan haka bal hiya dalatun ala butlani a wannan ma karkatar da aka yi da su da nuna cewar suna kama da sifar bawa daga cikin bayi to dalili ne da yake nuna bacin wannan ma'anar ja'alaha دالة فجعلها دالة عليه ميل فجعلها دالة عليه sanya wato ainihin su sunayen ko sufofin suna nuni akan wani abin da yake nuna bawa ma yana daidai da na ubangiji to mailun biha karkatar da sunayen da sufofin Allah amma yajibu fiha game da abin da ya zama wajibi a tafi a kansu so da haka musa sunaye ko sufofin Allah karkata ce kamar yadda ba su ma'ana da take nuna kama da wani bawa daga cikin bayan Allah karkata ce suna guda biyu da muka ji yanzu athalithu mala yace na uku daga cikin karkatar da ake samu game da sunan Allah da sufofi an yusamma Allah ta'ala bima lam yusamma bihi nafsa a kira Allah da madaukaki da abin da bai kira kansa da shi ba daga zarar bawa ya gaya wa Allah wani suna ko ya siffata shi da wata sifa da shi Allah bai gaya wa kansa wannan sunan ba ko bai siffata kansa da wannan sifa ba to ya karkata daga abin da ya zama dole game da Allah mala yace ka tasmiyatin nasara lahu al-ab kamar ambatan da kiristoci suke wa Allah da cewa uba zaka suna cewa Allah uba Allah da Allah mata to wannan cewar da suke wa Allah Allah uba to kiransa da sunan da bai gaya wa kansa bane karkata ce game da sunayen Allah da sufofinsa domin ka siffata shi da abin da shi bai gaya wa kansa ba wa tasmiyatul falasifati la al fa'ila da kuma ambata masa sunan illa mai fin karfin kowa mai aikata komai da falsafawa suke faɗa ma'ana masu ilimin falsafanci kawai yan da ke da ka abin da nake gani yan shace faɗi to suna cewa da Allah al'illatul fa'ila wani abu koyayye da yake tasiri akan kowa mai juya abubuwa ba za su kira shi da sunan da ya gaya kansa alkur'ani ko a hadisi sai su ce al'illatul fa'ila to wannan sunan a ce Allah yake nufi haramun ne domin karkatar da sunan Allah da su fasane daga wani abu daga abin da yake kai zuwa waninsa to da haka to wannan ma halaka ce wa zalika li anna asma Allah ta'ala mala yace abin da yasa muka ce karkata ce a gaya wa Allah wani suna da ba shi ya gaya wa kansa ba saboda su sunayen Allah madaukaki tauqifiyya tsaya ake da ba wanda ya sai raɗa wa Allah su sai in shi ya faɗa wa kansa eh, sun tsayu akan sai in Allah ya ga kansa ko manzo sun manzo ya faɗa dama bai faɗar abu da kasai wahayi amma wani ba Allah ba ba manzo ba ce ga wani suna na Allah ne ko ga wata sifa ta Allah ce to ya zama dan shaci faɗi wannan abin da ya gaya wa Allah da bai gaya kansa ba kuma manzo bai gaya masa ba halaka ce fatasmiyatu Allah ta'ala bima lam yusamma bihi nafsa kiran Allah da sunan da bai kira kansa da shi ba mailun biha karkatar da sunayen Allah ne da sifofinsa amma yajibu fiha game da abin da ya wajaba a tafi a kansa na sunan Allah ko sufofi kama anna hadhihi al-asma kamar yadda waɗannan sunaye allati sammauhu biha wanda suka kira shi wato ainihin da su ha batila su kansu barbata ce barna ce ba daidai bane yan yunazzahu Allah ta'ala anha wanda ana tsarkake Allah subhanahu wata'ala daga su ne ba a gida masa su shi da kansa ya ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba haihuwar sa aka ba to haka ayas ta nuna tunda ba haihuwar sa aka ba nan bai da uba to wani kuma zai ce akwai Allah uba to ya zama ya karkata daga abin da yake wajibi game da sunan Allah da sifofinsa wannan shine kashi na uku ambatan Allah da abin da bai ambaci kansa da shi ba bayan wanda ya gabata wato nuna sifa daga cikin sufofin Allah ko sunayensa akan cewar suna kama da wani bawa daga cikin bayansa bayan kore abin da Allah ya tabbatar na hudu sai ma da yace rabi'u an yushtaqqa min asma'ihi asma'al asnami ko asma'al lil asnami a tsago wasu sunaye a ƙago wasu sunaye ga gumaka daga cikin sunayen Allah wannan ma ilhaji karkata ne daga abin da yake wajibi game da sunayen Allah da sufofinsa kama fa'alal mushrikuna kamar yadda arna suka aikata fi uzza min al aziz inda suka tsago sunan gunkin uzza daga sunan Allah al aziz mabuwayi sai suka ce to shi kuma sunansa uzza shi ma wani wanda ya buwaya ta ɓangaren gumaka wastiqaqul lat min al da kuma wato anin ƙago abin bautar bayi aka kira shi da lat mana gunkin lat min al daga Allah ɗaya tal da ya cancanci bayi su bauta masa sai suka ce daga al'ilahu su ma suna da allatu gunkin lat ala ahril ne a bisa ɗayan maganganu biyu don wasu na cewa lat daga Allah suka ciro ba daga ilahu ba to kuma wanne ne Allahu Allah ne gaya kansa wa ilahukum ilahun wahid nan ma shi ya gaya wa kansa bayan ya ce Allah la ilaha illahu a wani gurin shi ya gaya kansa Allah shi ya gaya kansa al to wani kuma ya zo ya ciro suna na wani abin bauta da ba Allah ba daga sunan Allah to ya karkatar da sunan Allah daga abin da ya zama dole a tafi a kansa mala ya ce fasammau biha asnamahu sai suka kira gumakansu da waɗannan sunaye su ce lata su ce uzza wa zalika li anna asma Allah mala ya ce saboda su sunaye na Allah ta'ala madaukaki muhtassatun bihi shi kadai suka keɓanta da shi ba a gaya wani su ba a ƙago sunan wani daga su da ƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukaki walillahi asma'ul husna Allah na da wasu sunaye mafiya kyau fad'uhu biha in za ku roƙe shi ku roƙe shi da su in za ku kira shi ku kira shi da su in an ce walillahi al-asma'ul husna Allah kadai yake da mafi kyawun sunaye fad'uhu biha in za ku yi masa ibada ko ku roke shi ku shi da su mala ya ci gaba da cewa wa ƙauli da kuma faɗin Allah maɗaukaki Allahu la ilaha illahu Allah babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi kadai lahul asma'ul husna shi yake da wasu sunaye mafiya kyau lahul asma'ul husna yana da wasu sunaye mafiya kyan sunaye ba mai su sai shi wa qawluhu da kuma faɗin Allah maɗaukaki lahul asma'ul husna Allah na da mafiya kyawun sunaye sannan sai ci gaba da cewa yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard dukkanin abin da ke sammai da duk abin da ke ƙasa suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala. Faka maftassa bil ibadati kamar yadda Allah ya kaɗaita yake ɓanta da abauta masa, wa bil uluhiyyatil haq da kuma wato allantakar cancantar abauta masa shi shi kaɗai na gaskiya, wa bi annahu yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard da kuma kasancewarsa dukkanin abin da ke sammai da ƙasa suna tsarkake shi fa huwa bil asma'il husna haka na shine kada yake banta da mafiya kyawun sunaye fa tasmiyatu ghairihi biha kiran waninsa da waɗannan sunaye alal wajhi alladhi yahtassu billahi ta'ala ko azza wa jal ta sifar ko ta fuskar da Allah kada yake banta a gaya wa waɗannan sunaye mailun biha karkatar da sunayen Allah ne amma yajibu fiha game da abin da ya wajaba a tabbata akai game da su to wannan sai yake tabbatar mana da malam yana gaya mana batun karkata daga kan sunayen Allah mafiya kyawu yana kasancewa ta salon ɗayan abubuwa hudu imma a samu wanda ya karkata ya masa wata sifa ko suna na Allah gaba ɗaya ce shi ba haka bane ya kore ko kuma a samu wanda zai tabbatar da sifar ko sunan amma ya ba ta ma'ana irin ta bayi daga cikin bayin Allah wannan karkata ce ko a samu wanda zai raɗa wa wani abin bauta ba Allah ba suna daga cikin sunayen Allah ko ya ƙago suna ga wannan abin bautar da ba Allah ba daga suna daga cikin sunayen Allah na hudu ya zamanto cewa an wato kira Allah subhanahu wata'ala da sunan da bai kira kansa da shi ba kwata-kwata ma to waɗanda su salo-salo guda hudu da wato ainihin mala yake magana kowane daga ciki karkata ce daga abin da yake wajibi a tabbata akai game da sunan Allah mala yace wal ilhadu bi jami'i anwa'i karkata a game da sunan Allah da sufofinsa da dukkan nau'o'insa muharramun haramun bai halatta wani bawa ɗaya daga cikin waɗannan salo-salo guda hudu na karkata akan sunan Allah li'anna Allah ta'ala domin Allah maɗaukaki haddadal mulhidina yayi barazana da alkawarin narko ga waɗanda suka karkata akan sunayensa da sufofinsa bi qaulihi da faɗinsa da yake cewa wa dharul ladhina yulhiduna fi asma'i ka rabu da waɗanda suke karkata game da sunayen Allah su daga tsago wani suna daga ciki suna bawa abin bautar da ba Allah ba da wani waɗannan ji zauna makanu ya amalun da sannu za a saka musu kan abin da suka kasance suna yi na karkacewa game da sunayen Allah za su ga sakayya da ta dace da su mummuna Allah ya tsare mu wa huma ya yakunu shirkan daga cikin irin waɗannan salo-salo akwai abin da yake tarayya ce da Allah fita ne daga musulunci ta salon yin shirka domin yayin da ka ɗauki suna daga cikin sunayen Allah ka ƙagi irin wannan siffar ka gaya wa wani bawa daga cikin bayan Allah to ai kana jin cewar ana da wani abin da yake daidai da Allah ya zama tarayya da Allah au kufran akwai abin da kuma yake kafirci ne hasba ma al-adillatu shar'iyya gwargwadon yadda dalilai na shari'a suke nunarwa ko suke hukuntawa tunda shari'a ta musulunci dalili ya hukunta cewa Allah bai da uba to yayin da kace Allah uba to ai ka kafirta domin kawo musu abin da Allah ya faɗa ka zo da saɓaninsa ka zo da abin da yake kishiyarsa to waɗannan su ne abubuwan da mana yake ambata mana a wannan wato ainihin ƙa'ida ta bakwai cewa daga cikin ƙa'idojin sunayen Allah mafiya kyau ba a gaya wani Allah sunan da Allah yake da shi ba a korewa Allah suna daga cikin sunayensa ba a ƙago sunan wani daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ba a ganin dama kawai a wato anin siffata wani Allah da irin siffar da Allah ya siffar da ita a tattare da sunansa to shi shine rereyen abin da ya ga mana Allah ya saka masa da alkhairi wannan shine karatun mu abin da muka dace Allah ya ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tuntuban harshe Allah ya yafe